kwana da kuɗi ah, kuma cikin naki ai ta faɗa miki ko eh, kin je ki dawo wannan rabon ku da abinci tun jiya da rana ne saboda inda daddare ne a yi safe ne kowa ma